akwai wasu suna da 'ya'ya wa'ance ɗa ko 'ya suna wannan tunda yanzu abu ne ta gama duniya ta zama ruwan dare ba matan auren ba ba 'yan matan ba tana da goyonta in za je yawonta alhanin sun yi da shi wanda za su haɗu guri a iya aje ɗa a kan kujera ko kuma a aje shi dai wani guri a shige ɗaki a yi banza da shi to irin haka ne har ɗayewa kuna yawo da shi zai iya zuwa ya gaya mahaifin shi wannan magana nake gaya muku life ya faru ni na gani ga launi ba jiyo ba ita matan in ta fita ta fita da ɗanta su je sai sun je za su yi abin da za su yi ya kai wajen irin shekara biyar fa da wayan shi za a je shi kan kujera a shiga ɗaki to yau ta tana yawan cewa mijin sai ta karɓi kuɗi na mijin ta ce tana business to ita da bayan ta yi tana business to kullum ta rika fita da ɗan inda bai zama gidan iyayenta ko tare da ƙannen mijin sai ce zai bi maman shi kullum fita kullum fita sai ranar ɗaya ya ce baba <laughs> sai ya ce na'am maman muka je guri sai ta je wajen baba ƙarami sai su shiga ɗaki su banne ni kaɗai a cikin falo sun ya ce su shiga ɗaki kamar ya babu kullum sai mun je haka ya siyo min abu kaza ya siyo min abu kaza ko ya siyo min cizi ya siyo min kayan wasa sai ce kai ko dai ƙarya kake yaron dai yana yawan gaya baba yana yawan gaya baba sai ya gaya mishi ga inda suke zuwa saboda kullum za su hau mashin uwar tana faɗin ga inda za a kai kun san yaro da kwakwalwar ɗauka uwa na faɗi yaro har ya zo ya ɗauka sai ya ce ma baban a raƙar shi ya ce baba kaji kaji kaji sai ya ce oke to shi kenan. sai ranar ya ce zai fita sima ta ce to sai fake a waje har ta hau shi, ya ta binta ya ta binta kuma that means da ya je da wanda ya kama ta da shi abokin shi wanda yake zuwa ya ci ai mata kana da hankali waye mutuwa ta shi alhani yana ci mai amana in kai ne ko dan uwanka ko dan uwanki yake yi mai zagi dole ki ce ku rabu dangi da suka ji labarin suka ce su rabu to kun ga cewa kina da auren ki in kin san abin da zaki gwara ma kake auren ki zauna a matsayin budurwa kar ki dau zunubi biyu Allah ya sa mu dace ya sa mu gane cewa abin da muke yi ba mai kyau bane kuma ya ubangiji ka ƙara shirya mana zuciyarmu mu daina hangen abin da cewa ba mai kyau bane